ألقيت بين يديك السيف والقلم أرجو رضاك الذي أعلو به القمم أنت الهنا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله آله وصحبه ومن والاه تكلم da sauraron mu da saduwa a cikin wannan shiri mai taron albarka na auratayya inda kuke aiko tambayoyi kuma a karanta insha Allah malam ya bada amsoshin wannan tambayoyi malam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullah mai tambaya ta farko tana tambaya cewa zai gafarta malam kamar abubuwa na zamani da suka zo ta mace ce ba ta haihuwa an auna an ga cewa mahaifarta ba za ta ɗauki ɗa ba amma ƙwayoyin halittarta suna da binna wai za a iya ɗaukar nata da namijin sawa wata mata ko kuma a'a shi ƙwayoyin halittarsa za a iya sa mata a yi mata aiki a sa mata a ciki don ya kasance ta haihu wai a cikin wa'annan wanne za a yi kuma wanne ne daidai alhamdulillah wa salatu wa salama ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa manwala hmm. a cikin sayyid fiqh sunna juz'i na uku ya kawo matsalar wannan goyon cikin da ake na zamani test tube hmm. baby hmm. cewa idan lajina ta malaman azhar daga kuma wasu malamai manya sun yi fatawa kan cewa akwai zawabit akwai sharuɗa da aka sharɗanta waɗanda idan an cika su babu laifi a ɗauki kwan mace da kwan mijinta da na matar da namijin kaɗai mm. babu sadfati fati ba za a sa na uku ba mm. haɗa su a sa a cikin wata roba ko a cikin wata kwalba mm. ba a cikin wata ma na gane dan aka sa a cikin wata kuma rigima ta shiga dan ba za wata ta ciki ta haihu a ce ba ɗanta ba ne ummahatum illa la'i waladnahu in mace ta riga ta haifi mace kaga danta ta yawa ka gani saboda haka ba za a ce wace ta haifi mutum ita ce uwarsa ba tantan daban tana zaune <laughs> ita ce uwa kuma ga wace ta yi yunkurin nakuda ta haihu a karbe danta a ce ba nata bane kaga akwai rikici a wannan amma kuma idan idan a cikin wata kwalba ce kaga kwalba ita ba ba ta da matsala ko wani roba ko wani abu za a saka ko kuma a ɗauke shi a ɗauke shi a je a rene shi sai ya zama ciki sai ya zama ya haɗu sai a zo a saka a cikin ita matar to kaga waɗannan duk malamai sun ce ana iya yin wannan hmm. abinda ba su yadda ba abu uku ne ba su yadda ba na farko ba su yadda a ɗauko maniyin wani namiji da ba mm-hmm. da ba matarsa ba a haɗa su sai sun ce wannan ya zama ma'ana zini hmm. ko a ɗauko na wata mata daban da ba matarsa ba a bashi a haɗa shi ma ya zama ma'anar zina mm. ko kuma ɗauki ɗan asa a cikin wata mata daban mm. ta yi ciki ta yi yankuri ta haihu kuma gashi ayoyi sun nuna wacce ta haife ka ita ce babarka sannan mai kwai kuma ita ma an ce babarka ce to kaga mutum ba zai baba biyu ba dole wacce ta haifi wacce ta da ita za a bawa ko ko ta suka kai kara ta ce wannan kwai na ne wannan ta ce ni kuma ni na ciki na haife shi mm. kaga ka duba ayoyi da yawa da hadisai zaka ga haihuwa daukan ciki da naƙuda ita zaka maka Hmm. to kaga me ko a kauce wannan rikicin ana iya amfani da wani abu wanda yake na roba ko na gilas hmm. wanda zai daidai da dumin cikin uwa hmm. ya zama are ni dan amnan mata to alhamdulillah mai tambaya na gaba nake jin namiji yace Allah shi gafarta malam ina aiki a kotu kamar wani lokaci na dan yi magana to wannan lokacin ba Allah gafarta malam tsadar rayuwa yakan sa aure yana yawan ko don yanayin da ake ciki ne ko kuma a'a rashin albarkar lokacin ne Allah ya kwarta malam ko da yaushe muka je kotu sai aure ya mutu to wani kira da zai akan yanayin da ake ciki dangane da yawan mace-macen auren nan da ake to dan kana wurin da ake mutuwa aure mm. baka gurin da ake daurawa abin da kake gurin da ake yansa sai ka ɗauka duk shi ake ta yi ake ta yi ake ta yi saboda haka tun da shi yana gurin da in aure zai mutu sai an zo gurin kuma yana ta gani yana mutuwa sai ɗauka kusan auren Najeriya ne mutuwa saboda yana gurin da ake kamar mutum ne yana wajen da ake kama masu shan kwaya kudi ga an kawa ne ya sha kwaya an kawa ne ya sha kwaya to tunanin sosai ya bashi cewa anya kuma duk garin ba kwaya ake sha ba ko mutumin da yake ta'amuli da masu wani nau'i na laifi ya ana ta kawo irin su ana ta kawo irin su sai ya dauka kusan kowa ma haka yake mm. saboda haka kuma daurin yadda auren nan kake gani yana mutuwa kuma ko ni gani yake ana ta daurawa ana ta daurawa ana ta daurawa yawwa saboda haka daura aure da mutuwa aure mu'amala ce ba za a daina daura ba ko ba zai daina mutuwa ba kamar yadda ci da sha mm. siye da siyarwa duk matsalar da ke cikin siyasa ba za a daina ta ba duk da wannan kashe-kashe na faɗa da sace-sace da waye da ake a siyasa ba wanda ya ce a daina haka dai ake yi duk matsalar da ke cin kasuwanci na asara da waye da waye ba wanda ya ce a daina to ba za a daina wani abu don yana da matsala ba sai dai a duba a yi nazari hmm. kamar yanzu irin wannan kotunan kamata ya yi ku dinga duba sababin da ke kawo matan su ce aka shawara menene sababin hmm. da ke sa mata zo su ce aka ce musauri hmm. in an tattara wannan sababin sai ka turo mana a matsayin mu kuma sai mu faɗakar to amma ba a san sababin ba tayewa sababin nan ya zama sababi ne da za a iya wayar da kan mutane a ilmantar da su cewa kaza bai kamata saboda shi a ce an ji an kashe aure ba to an kashe auren ma dai ba matsalar ce ta kawo ba in matsala ta sa yanzu misali mace ta ce mijinta yana cin talauci a kashe aure to arziki za ta yi an raka shi in ba aure arziki yake to to me ya amfani a kashe auren ba a da arziki ba ƙara zo na cin auren ba su sa ka ga mace ta zo mijinta yana ba ta dubu ɗaya mm. kullum ta ce ita ba ta iya hakuri ba ya mata dan a sake ta an sake ta kuma ta yi asara dubu ɗaya ɗan mm. kuma ta je wata ila babanta shi ma yana ba baba ta dubu ɗaya mm. yanzu ya zai ɗauki nasa dubu ɗayan ya bata a matsayin ta na bazawara saboda haka kullum za ka yi tunani ne kai lissafi mm. da aure da rashin aure shin in kina da matsala a cikin aure in auren ya mutu matsalar ce za ta kau gaba ɗaya ko shashinta ne zai kau ko relief zaki samu ko ko ta matsala zaki shiga mm. lokacin da kike gidan miji in dai gidansa ne ko gidan haya ne ko gidan aro ne saboda shi aka bayar ba fa kya biyan haya kuma gidan ke ce a ciki shi fita yake je dawo gidan ke ce zaunanniya a gidan gidan ke ma ake cewa sannan na biyu ruwa shi ke ɗauka mm. shi ke ɗaukan eh, komai da komai na rayuwarki mm. da ya kasa kaɗan ne to idan kika kashe aure full rayuwarki ta dawo kanki gaba ɗaya rayuwarki ta dawo kanki to yanzu kuma sannan zaki tashi daga wannan gidan ki koma gidanku shin a gidanku an tanadi gurin da zaki zauna a gidanku yawwa shi babanki yana da wadatar da zai iya kula da ke kula da babaki so da haka wata matsalar ba muna cewa a zauna cikin matsala bane amma muna yin a yi tunanin in an fita daga matsala ka a shiga wacce ta fi ta girma a yi hakuri da kaɗan saboda shi ne hankali haka istikama a kafa rai ina cikin aure ina samun matsala amma ina samun koda 30 fesan ne 70 na rasa idan na kashe aure zan dawo 100 fesan ya dawo kaina to wanne yafi miki sauki ki zauna da aure mijinki yana talatin ke kina saba'in hmm. da ki zauna ba aure kike yau koma kanki 100 bisa 100 kuma yanzu dole wani mijin zaki nema duk mijin da zaki nema yanzu shekarunki sun ja eh, kyanki ya ja ga 'ya'ya so da haka shi ma ya zo gani yake shi ma fa sai inda hali shi ma yake nauyin sa yanzu maza da yawa sai su yi mana waya su ce malam an samu wata mai arziki ko an samu wata mai wadata ka ji ma wato shi mai wadata yake da ko mai arziki wani ma waya mai ce akara makalla na ga mafi yawa mata masu arziki ba sa samun mutane na gani to an samu wata gani wato kai gari ne kenan kaji na gari ne yake neman mai arziki mai arziki an ma kuma kai ma irin ka take so <laughs> saboda haka kaga mutane da shiga rigima shi ya fi sai auri mace da kuɗi ta bashi wai ai sai a rike mata amana a kula da kuɗi <laughs> kaga tun daga nan ya kashe kansa saboda haka aure haƙuri ne so yanzu abin da zaka yi kai ma'aikacin kotu ka duba cikin fayil fayil na rigimin auren nan sababin da ke kawo mutuwa auren in ka samu da yawa ka turo mana mm. mu kuma sai mu nazari mu shirya laccoci da mm. faɗakarwa a kai mu mm. ja hankalin mutane cewa don Allah saboda wannan kaɗai bai kamata aure ya dinga mutuwa ba to Allah ya dakar da mu kuma Allah ya mana muwafaka ya ba mu dacewa lokaci ya cin mana anan sai kuma idan Allah ya kai mu wani lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أنت الهنا أنت المنى أنت الدنا وأنا على ثراك وليد قد نما سما أنت الهنا أنت المنى أنت الدنا وأنا على ثراك وليد قد نما سما وأنا على ثراك وليد قد نما سما وأنا على ثراك وليد قد نما سما